matsalar rashin tsaro dai yanzu a iya cewa ta zama abokiyar zama ga 'yan najeriya musamman a yankin arewa domin kullum sai an samu rahoton wata aika-aika da 'yan bindiga suka tabka jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar ma jama'a na ta fuskantar matsalolin har a cikin wannan wata na ramadan yankin raba mahaifar firimiyan arewacin najeriya ahmadu bello sardaunan sokoto ya jima yana fama da wannan matsalar inda jama'a ke ta kokawa Dr. Abdullahi Alhaji Zakari shi ne wakilin jama'ar Raba a majalisar dokoki ta jihar Sokoto. Da wannan matsalar ta riga ta kai mana in ta kai. Cikin satin gama an kai hare-hare, an tare hanyoyi, an kwashe mutane. Daga a kashe sai a tare mutane, sai a kwashe dukiya. To ga in an ci gaba da hakan ga ba mu da wata mahita. Wanda ke neman abinci yanzu ya ci, mutum na neman abin da zai buɗe baki, kayan ibada, ka to an ɗauke ka ko an halbe ka. To ya za ka yi da hakin mutane. wani abin tashin hankali a cewa dan majalisar shine yadda ake kashe jami'an tsaro na banga waɗanda suka sadaukar da rayukansu duk da karamcin taimako da suke samu kusan an kashe mutum biyar sai ga dan bijilanci kusan guda uku ko guda biyu a ciki ina faɗa ma ko cikin satin an kashe kusan mutum uku waɗanda yan bijilanti dole wani zuciya ta ta karya ya ce to abin ga tun da babu taimako ni bari ajiye ga amma dai da sun samu gwargwado tallahi wanda ya kamata kuma ana tallafa musu akai-akai wannan ƙara ƙwarin gwiwa na na zanta da sakataren kungiyar banga na jihar sokoto akan wannan batun gaskiya mutane mu suna mutuwa sosai babu wani asirsan da muka samu ga gwamnati ko kuma ga al'ummar gari ko ga yan kasuwa ko ga yan siyasa ba mu iya taimaka kungiya ko kuma dan kungiya dan mutum dan kungiya dan babu shi kenan shi ya mutu mu sa akalla dan banga kusan arba'in da ko uku ne ka gani a rubuce gare mu waɗanda sun ka mutu a watannin baya gwamnatin jihar sokoto ta yi alwashin baiwa jami'an banga alawus alawus na wata-wata da kuma karfafa lamuransu domin kara musu kwarin gwiwa to ko sun soma karba wannan alawus to lalle ne ba a fara ba su ba amma dai ga yadda an ka kira mu last week an ka ce mana satin da gabata cewa kowane lokaci za a fara ba mu kwamishinan lamuran tsaro a jihar sokoto kanal garba moyi mai ritaya ya tabbatar da ana samun hare-hare a wasu yankuna tare da satar mutane. Da tangaza ku da ranga da ya wuce jiya an ɗauki mutane. Duk abin da ya kamata a yi ma jami'an tsaro ana yi musu. Su ma jami'an tsaron suna iyaka ƙoƙarin su. Amma ba su da yawan da za a cewa ko ina sai sun je. Kuma duk rashin rashin isassu shi yasa muka yi training 'yan banga su ko. To 'yan banga kuma su haka alƙawalin abin nan allowance a yi musu. Yanzu haka allowance ɗin takarda tana hannuna. Mai girma gwamna kawai nake jira da ya sa mata hannu za a fara ba su wannan allowance ɗin. masu lura da lamuran yau da kullum da masu kansu mahukunta suna karfafa gwiwar musulmi akan su dage addu'an samun sauƙin waɗannan matsalolin musamman a wannan wata mai alfarma watan Ramadan. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.